manzari na fa'ala masu kuma lafi shi kan zo ala fukulan akan fukuli Kiyasa kuma akan kiyasi fata kulu kana cewa ka'ada ya zauna na kudan zama gada ya yi sammako guduwan sammako bakara ya yi sabko bukuran sabko wa ashara yayi nuni bi qaulihi da cewa tai malam yakun ban fi'ala in ba ya zan wanda ya wajabci shi zama fi'alu ba ila ahirihi zuwa karshen baiti to nuni na shi kai ila annahu zuwa ga cewa lalle shi inna ma yati masdaruhu ala fuqul masdarin fa'ala maftuhi lazimi shi kan zo akan fuqulu ne idza lam yastahiq in bai cincinci an ya kuna masdaruhu masdari ne shi zan ala fi'alin akan fi'alu au fa'alanin ko fa'alanin ba babu dalilin zuwa ta fi'alu ko fa'alan sannan shi kan zuwa fu'ulu to dalilin da ka sa shi zuwa fi'alu ko fa'alan shi dai fi'alu ya zama ibaki na abinda zai gudu kiyawa shi ko fa'alan ya zama abinda zai daura daurani to in babu daurani babu ibaki kamata in dabba na tuma don duk harkar kiyawa ta amma ko shi akwai na ibadi ai wanda ya zo hugu akwai na shazatul mar'ata in mace ta yi tashin kai na shuzan yake gashi ko ibadi na kiyawa ta ko ya cancanci ya zama fu'adu shi ko in zan sauti ko da ciwo da ciwo da sauti su adda fu'adu har ka kewayawa ita adda fa'alatu har ka kiyawa ita adda fi'al to in bai zan ɗayan uku gaba dole fu'u na ya ce fallazi ta haƙa an ya kuna masdaruhu ala fi'alin wanda ya cincinci mazari ne shi zo fi'alu kuwa kullu fi'ilin shine kowane fi'ili dalla da ya gwadi alam na'in ga hannuwa kama a ba’i iba'an na fara ne fara na in ya hita shara da shara na in raƙumi ya gudu a bakal abdu na in bawa ya kiya wa huwa muradu shi aka nuhi bi qaulihi da cewa ta fa awwalul lizimtina'in ka'aba shi na farko wato fi'al ga abinda an ma'abuci hannuwa kamar aba'iba wasani lillazi kitala taqalluba shi ko na dufa alamu kenan ga abinda ke gwadin juyawa ko ba ka yace ba awallazi an yakuna mazdaruhu ala fa'alan shi ko wanda ya cancanci mazdari ne shi zan fa'alan huwa kullu fi'lin dalla ala taqallubin shine kowane fi'ilin da ka gwadin juyawa kamar tafa za a ce dawafa jala za a ce jawala don wanga ce waya na wanga shawali kaga duk taqallubi naza ya zabura na zawan wa haza ma'ana qaulihi wannan shi amma ana cewa kai wasani lillazi talata kallu wallazi haka an kuna masdaruhu ala fu'alin da lamma fa shi ko wanda ya cancanci mazari ne shi zo fu'al ba fi'alu ba don fi'alu mun kare magana akai huwa kullu fi'lin shine kowane fi'ili dalla ka gwadi ala da'in akan ciwo aw sautin ko sauti fa misalul awwal misalin na farko wanda ya gwadi ciwo kamar sa'ala yayi tari su'alan tari kaga fu'alu ne zukima an sa mai majina zukama mashabadan hu ciki ne ya ciwo musha wa misalin sani shi ko misalin na biyu sauti kenan dama daku da sauti ya ce to na abal guraba yan hankaka ta yi kuka nu abal na akan in mai kiwo ya yi tsawa kallon ziyan ya kube ma layar ya tsawace dabbobi ne sai a ce na aka nu aka A azzatul kilo wajen tukunya ta tafarfasa akwai sautin da ta kai su Shi ne aka ce ana jin gaban annabi sallallahu alaihi tana gwargwatuna eh. to uzaza ko da yake an ji shi azizu ka hmm. azizin da jai amma uzaza ya bashi fa'alu na shi akwai masu maldari duke nan wanga kiyasi wanga samadi hmm. wa hadha huwa al-murad wanga shi aka nahi bi shi da cewa ta lidda fa'al aw li sautin wa shamal sairan wa sautan al-fa'il kasa haka shi ma ya gwada ya ce shi ko fa'ilu ya game cewa ta washe mala sairan wa fa’il kasa kasahat shi ko nuni na ila anna fa'ilan da cewa shi fa'ilu ya ti masdar yana zuwa masdari lima dalla ala sairin ga abin da ka gwadin tahiya wa lima dalla ala sautin da kuma abin da ka gwadin sauti misalin na farko na tahiya zamana sai a ce zamilan in yayi gaugawa ko rahala rahilan shi ko misalin na biyu sauti kenan akwai na'aba gurabu mun ce mu'aban can ko to kuma ana cewa na'iba azzatul mirjal da aka cewa uzaza kuma ana cewa aziza ko na na'ika na sautin can kallazi yanzu kuma la yarwa na tsawatar da koyi ba an ce nu'aqu ba to kuma akwai na'iku wa azzatul kidr sai dai ya sa zal zairata zal din nan ba ba daidai yake ba zan zaira ne azzatul kidir tukunya ta tafarfasa tana zabarbaka aziza bayan can ya faɗi uzaza wasu halittar hailu in dawaki sun yi haniniya ana cewa sahila ga shi ko sauti na wannan bello bai da lahiya shi da kai magana da shi aikin da lahiya ko rashin lahiya iska musa an majalisa